DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masauraro Gazali Audu ta sawa ne ke muku sallama da kuma barka da kasancewa da ku a cikin shirin safe. Wato zango na farko na shirye-shiryen sashen Hausa na gidan radiyon DW da fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu bayan kun sha labaran duniya muna tafi da shirin nan bayan labarai da ke kama waɗansu daga cikin muhimman batutuwan da suka wakana ƙarshen mako da muke ciki. To amma banin fara da sanar da ku halin da duniya ta waye gari tukuna. DW labarun duniya. Shugabannin kasashen Afirka na kaddamar a wannan lahadi da yarjejeniyar cinikayya maras cinge a taron koli na birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Iran za ta koma inganta Iranium ɗinta a wannan lahadi. al'ummar ƙasar girka na gudanar zaben 'yan majalisar dokoki shugabannin ƙasashen afirka na kaddamar a wannan lahadi da yarjejeniyar cinikayya mara shinge a tsakanin ƙasashen, a taron kolin ƙungiyar tarayyar afirka ta eu da ke gudana a birnin yamai na jamhuriyar nijar mutane kimanin dubu hudu ne da suka hada da shugabannin ƙasashe talatin da biyu da ministoci sama da ɗari ke halartar taron na birnin yamai wannan yarjejeniyar kasuwanci mara shinge ta cfta ko kuma zlec na da burin bunƙasa hulɗar cinikayya ta tsakanin ƙasashen afirka hamsin da biyar daga kaso goma sha uku daga cikin ɗari da take ciki a halin yanzu zuwa kaso sattin daga cikin ɗari nan zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu najeriya da ke zama ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a nafiyar da kuma ta jima tana ɗari-ɗarin shiga a cikin shirin za ta sanya hannu a wannan lahadi kan yarjejeniyar kafin buɗe taron shugabannin ƙasashen. yanzu dai daga cikin kasashen nafiyar 55 kasashen benin da eritrea ne kadai ke zama saniyar ware nikin shiga a cikin wannan wagigiyar kasuwa wacce ta kunshi mutane miliyan dubu da ɗari biyu ko baya ga yarjejeniyar kasuwanci shugabannin kasashen na afirka za ta tauna batutuwan da suka shafi 'yan gudun hijira da kuma musamman matsalolin tsaro da ke addabar waɗansu yankuna na nafiyar. A wannan lahadi ce kasar Iran za ta komawa inganta Iranium ɗinta sama da yadda yarjejeniyar nukiliya da ta cimar kasashen duniya a shekara ta 2015 ta tanada. A ranar Larabar ta gabata ce shugaban kasar ta Iran Hassan Rouhani ya sanar da shirin kasar tasa na kuma inganta Iranium din da sama da yadda yarjejeniyar ta takaice mata na kaso 3.67 daga cikin ɗari. Mahukuntar kasar ta Iran dai sun ɗauki wannan mataki ne a matsayin martani ga matakin amurka na ficewa daga yarjejeniyar da kuma ƙargama mata waɗansu sabbin matakai wato takunkumai manyan ƙasashen duniya da suka haɗa da amurka da china rasha da ma ƙasashen tarayyar turai sunan na rashin amincewarsu da matakin ƙasar ta iran na komawa inganta iranin ɗin nata sai da mahukuntan ƙasar ta iran na cewa shirin nasu na zaman lafiya ne da samar da makamashi na baiwa ɗan wato ba dan wakera makamai makamin nukiliya ba kamar yadda yadda ali akbar velayati mai bayar shawara ga jagoran musulmanci na kasar ali kameni ya bayyana ya ce muna son samar da makamashi ne daga tashoshin nukiliya da muka kera tare da rasha domin biyan bukatun makamashinmu da na al'ummarmu da na kamfanoninmu Al'ummar kasar Girka na gudanar a wannan lahadi da zaben 'yan majalisar dokoki na gabanin cakar wa'adi da zai kai ga zaben sabon firaministan kasar tsakanin firaminista Alexis tripas da kuma abokin hamayyar sanar jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta ND wato Kyriakos mitsotaki Bayan kashin da jam'iyyarsa ta sha a zaben 'yan majalisar dokokin Turai da na ƙananan hukumomi a ƙarshen watan Mayun farko da kuma watan Yunin da ya gabata. Firaminista Tsipas da ke zama firaminista mafi karancin shekaru a cikin shekaru 150 na baya bana kasar ta girka ya yi kasadar kiran wannan zaɓe na gabanin wa'adin wato domin ƙayyade sake farfado da martabar jam'iyyarsa wacce ta sha kashi a zaɓukan suka gabata sai dai alƙalin bincike na nuna cewa ko a wannan karo da wuya kai labari labarin Duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw Wakilan gwamnatin Afghanistan da na kungiyar Taliban na komawa teburin sulhu a wannan Lahadi a birnin Doha a wani yankuri na neman kawo karshen zubar da jini a kasar Wakilai kimanin sattin ne da kasa da kungiyar ta Taliban da manyan 'yan siyasar kasar ta Afghanistan da suka hada da 'yan adawa da kungiyoyin fararen hula da 'yan jarida da kuma wakilan mata za su halarci taron a wannan Lahadi a birnin na Doha. Wannan tattaunawa na zuwa ne bayan wacce ta hada wakilan gwamnatin amurka da taliban din a makon wato a wannan mako a babban birnin na qatar ƙasar amurka ce dai ke son shirya wato ta tsara shirya wannan sulhu tsakanin wato ƙasar ta afghanistan da mayakan ƙungiyar ta taliban da zazzumar ganin rikici bai sake cewa ba a cikin ƙasar a daidai lokacin da amurkan ke shirye-shirye ficewa daga ciki. A ci gaba da gasar cin kofin ƙwallon kafa ta Afirka karo na 32 da ke gudana a ƙasar Masar, Kogo ya juye da mujiya a jiya Asabar, inda aka kori mai rike da kofin wato Kamaru da kuma mai masaukin baki ƙasar Masar daga cikin gasar kwata-kwata. Da farko dai Najeriya ce ta fara kafa banyinta ta yin wajen da ƙasar Kamaru da ci uku da babu da biyu a filin wasa na birnin Alexander a wasan neman zuwa kwata final. Kafin a cikin dare 'yan wasan ƙungiyar Bafana Bafana na Afirka ta kudu suka yi wa fir'aunonin masar 'yar bazata da ci da ba mai ban haushi a gaban 'yan kallo dubu saba'in da biyar a filin wasa na birnin alkahira wannan dai shi ne karo na farko a cikin shekaru arba'in da biyar da masar ta taɓa barasa da wasa a gida a gaban 'yan kallanta a wasannin zagaye na biyu na gasar cin kofin ƙwallon kafa ta afirka Tunawa dai shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Masar Hani Aburida da ma mai horas da 'yan wasa na kasar ta Masar Javier Aguirre dan kasar Mexico sai kai murabus da sauran mukarrabansu. To karshen labaran kenan. To Gazali Abdu sawa an gaishe ka da labarin duniya. DW sharhunan bayan labarai. Ku biyo mu don jin yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da shirin riga na tsugunar da fulani makiyaya biyo bayan matsin lamba daga bangaren masu adawa daga tsakiya da kuma kudancin kasar daidai lokacin da shugabannin kasashen afirka ke gudanar da taron kungiyar au a jamhuriyar niger yayin da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da fafutukar kare dimokuraɗiyya a ƙasar algeria suka yi watsi da ta yin da gwamnatin riƙon ƙwarya ta sojin ƙasar ta yi wa 'yan ƙasa akan shirya babban taron muhawara muna kuma tafi da sharhin jaridun jamus kan nahiyar mu ta afirka da kuma rahotonmu na musamman kuna tare da zulaiha abubakar kibiya To madalla. A jiya Asabar shugabannin kasashen Afirka suka buɗe taron ƙungiyar ƙasashen wato AU a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Yayin taron za su taɓo batutuwan da suka fi ciwa nahiyar tuwo a ƙwarya. Wakilinmu na Yamai, Muhammad Kanta, ya aiko da wannan rahoto. Tun dai shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Isu mai masafkin baki, a jiya ya jagoranci buɗe wasu taruka biyu na ƙwararrun masanan ƙasashen Afirka ɗin da suka rada kasuwancin ƙasashen Afirka mara shunge da na inganta rayuwar mata. inda waɗannan ƙwararrun masanan za su nazari akan waɗannan batutuwan su gabatar ma shugabannin ƙasashen da rahoton wanda za su saka a cikin ajandar taron nasu wannan muhimmin taron da al'umma ta saka ido daga irin sakamakon abin da zai biyo baya musamman abin da ya shafi taɓarɓare tsaro shugabannin su ɗauki matakin shawo kan wannan matsalar kamar da wani mai suna sumana bukari ke cewa bisa harkar tsaro su dauko mataki da ya kamata su kama mu tun da yanzu ga ko arziki gare ka banza ne ne babu kwanciya kwanciya hankali da ya samu dai tukuna a nasu waje matasa su kuma abin da ke ce musu tuwa a shine tabarbarewar ilimi wanda suke fatan shugabannin kasashen da su ɗauki matakin inganta ilimi a ƙasa kamar da wani matashi da ake kira mamman lamini ke cewa a matsayina ni matashi muna so a gyara harakka karatu saboda ilimi aka ce shine gimshikin eh, development na ƙasa. Shiko, wani mai suna Alhaji Korau kira ne ga shugabannin kasashen da su haɗa kai su zama tsintsiya maɗaurin ɗaya. saboda in sun ka samu haɗin kai 'yan ƙasashe duka na afirka su ba da liberty tsakanin ƙasashe na afirka harkar kasuwanci kamar zuwa dawa cikin ƙasashe abun kai ya zama matsala afirka guda ce amma a nasu waje shugabannin kungiyoyin farar fula. Batun aiwatar da kyakkyawan jagoranci ne ga al'ummar ƙasa shine burin da suke fafutuka a kai. Malam Muhammadu Nufu Arzika ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin farar kula da ke gwagwarma da ake kira MPSR ke cewa. Ai babban tashin hankalin da muke fuskanta a nan Afirka shine mugun jagorancin da ake na cutar jama'a. To dole ne magabata sai sun hankura su zan bayan al'umma ba zamanto su ne suke zamanto su mai da al'umma bayi ba su suke cin gajiya. shugabannin kasashen afirka da suke halartar wannan taron dai tun ajiye asabar suka fara isowa a nan birnin yame wanda nan da juma'a kaɗan ne za a buɗe taron a babban zauren taron da ake kira palais de congrès da kai a nan birnin yame mamakanta dida bila hausa Nyame Nijar. Daga jamhuriyar Nijar sai tarayyar Najeriya. Inda rigingimu da suka taso tsakanin gwamnati da 'yan adawa a wasu yankunan tsakiya da kudancin kasar, inda 'yan adawar ke da rinjaye, ya sa gwamnati ta dakatar da shirin riga An tanadi shirin ne tun da fari da nufin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ake samu tsakanin makiyaya da manoma. Ga Abdulrahman Hassan ɗauke da rahoton. Tun farko dai gwamnatin Muhammadu Buhari na Najeriya wanda shi ma ya fito daga kabilar Hausa Fulani a yankin arewa maso gabashin Najeriya ta amince da shirin kafa wuraren da aka keɓe na musamman saboda fulanin makiyaya don yin harkokinsu na kiwo wato ruga wanda a ƙarƙashin tsarin za a ƙarfafa wuraren da zuman tsugurnar da makiyaya a wuri guda tare da samar masu da cibiyoyin kula da kiwon lafiyarsu da kuma na dabbobinsu da ilmantar da 'ya'yansu ta yadda za a iya lura da su a wani sabon yunkurin dakile yawan rigingimin da ake samu tsakanin makiyaya da manoman sai dai a yanzu gwamnatin ta najeriya ta dakatar da shirin shatima muhammad magatakarda na ƙungiyar mai Allah ta makiyaya fulani ya ce shirin na riga ba irin tunanin da wasu mutanen kudancin najeriya ne suke da shi a kai na musulantar da yankunansu. ya ce na goyi bayan ruga oh, ba yana nufin mayar da kowa musulmi ba kalmar ruga suna ne na mazauninsu ba abin da ya haɗa ruga da karɓe fili na wani ko hana wasu morar dukiyarsu. Eh, Fulani makiyaya so tari sukan tashi daga yankuna na arewaci na Najeriya domin zuwa yankunan kudanci da basashensu domin yin kiwo abinda wasu jihohin ba su amince da shi ba wanda suke ganin da tsarin na rugga kamar za a kwace masu wurarensu. Gwamnatin ta Najeriya ta fuskanci matsin lamba daga jihohi da gwamnonin jam'iyyar adawa ta PDP ke mulki. misali a jihar benue wacce ta yi fama da rikicin na makiyaya a shekarar bara wanda a ciki aka samu asarar rai kan jama'a da dama a lokacin an yi ta ɗora alhakin kai hare-haren a kan fulani makiyaya waɗanda ake zargi da haɗin kai da ƙungiyoyin 'yan ta'adda kuma jihar ta benue na ɗaya daga cikin jihohin da rikicin ya tagayyara wanda a farkon shekara aka ƙirdige mutum sama da dubu hudu da tamanin da uku waɗanda suka yi ƙaura saboda tashin hankalin emmanuel sior shine babban sakataren zattaswa na hukumar agajin gaggawa na jihar ta benue wato sema ya ce shirin tsugunar da makiyayan wato riga batu ne da ba a tattauna shi ba da masu ruwa da tsaki misali ba a tattauna da gwamnan jihar benue ba da shugabannin al'ummomi da na al'umma jihar baki daya ba za yi ba a kaddamar da shirin riga ba tare da shigowa na masu ruwa da tsaki ba a cikin harkar Mutum mallakar ƙasa dai ko filin kiwo da na noma a Najeriya da sannu a hankali na zama abu mai wuya sakamakon yawan al'ummar da ke karuwa wanda a yanzu Najeriya take da yawan al'umma miliyan 200 adadin da ke karuwa a kowace shekara da miliyan 4 zuwa biyar. A shekara ta 2014 tsofar gwamnatin Goodluck Jonathan ta so ware naira miliyan 100 kwatankwacin euro miliyan 500 saboda makiyayan sai dai a wancan lokaci gwamnatin ta Jonathan ta fuskanci adawa a game da shirin abin da ya sa ta yi watsi da shi. isa sanusi shine kakakin kungiyar kare hakkin bil'adama ta women rights watch a tarayyar najeriya people have to be made to understand that while we are doing this thing to bring uh, peace akwai bukatar al'umma su fahimci ana yin wannan abu ne don kawo zaman lafiya abu ne kyakkyawa idan har gwamnatin ta zaɓi ɗaukar wannan mataki domin a baya ba a yi tunanin irin wannan shiri ba mutane ba za su fahimci muhimmancinsa ba kan cewar ba laifi ba ne ba har sai wani abin a sha ya faru an kashe mutane masu yawan gaske a ƙasa da shekaru uku sama da mutane dubu uku da ɗari shida aka kashe a najeriya a cikin rikicin na makiyaya da manoma kamar yadda wani rahoton ƙungiyar kare hakkin bil'adama na amnesty international ya bayyana a shekarar bara wanda rahoton ya nuna cewa yawan asarar rayukan da aka samu har ya zarta irin na hare-haren da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke kaiwa a Najeriya. An gaishe ka Abdulrahman Hassan. A Algeria kuwa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da fafutukar kare demokuraɗiyya sun yi watsi da tayin gwamnatin riƙon ƙwarya ta sojin ƙasar ta yi wa 'yan ƙasa na shirya babban taron muhawarar ƙasar don tsara zaɓen shugaban ƙasa da ke tafe taron da sojin ƙasar ba za su halarta ba tunama dai al'ummar kasar ta algeria suka fantsama kan titunan kasar a ranar juma'ar da ta gabata kuma 'yan sanda sun yi nasarar cerke da dama daga cikinsu. Gazali abdutasawa na da ci gaban wannan labari. A ranar juma'ar da ta gabata ce dai ranar da ke zama ta zagayewar shekaru 57 da kasar ta Algeria ta sami 'yancin kanta. Ya kamata a ce an gudanar da zaben shugaban kasa da zai mai gurbin tsohon shugaban ƙasa Abdulaziz Bouteflika. wanda sojojin kasar suka sauke daga kan mulki a bisa matsin lambar masu zanga-zangar neman sauyi a kasar. To sai dai kuma yunkurin da gwamnatin rikon kwariya ta sojojin kasar ta yi a bisa jagorancin Abdulkadir Bansala na shirya sabon zaɓe ya citira. bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da takardun illahirin 'yan takara wanda ya sanya har zuwa yanzu a kasa shirya zaben. To sai dai zanga-zangar neman sauyi wacce 'yan kasar suka kwashe watanni biyar suna yi ta tilasta a wannan alamis shugaban mulki rikon kwarya na sojojin kasar Abdulaziz Bansala fitowa da yi wa 'yan kasar ta yin shirya babban taron muhawara na kasa da zai kai ga shirya zaben shugaban kasa. Taron da amma ya ce sojoji da sauran masu rike da madafan iko a yanzu ba za su shiga a cikinsa ba. ta da kuma tuni kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da fafutukar demokrasiya na ƙasar suka yi watsi da shi Said Salhi, mataimakin shugaban babbar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Algeria ya bayyana dalilansu na ƙin karɓar wannan tayi na hukumar mulkin sojan. Ya ce a yau ba wanda ke adawa da shirin tattaunawa, amma abin na buƙatar shirɗa da suka haɗa da su ko mutanen da aka kama. Domin ba za mu hau teburin tattaunawa ba a daidai lokacin da ake ci gaba da kama-kaman jama'a da hana gudanar da zanga-zangar lumana. sannan matakin sojan kasar na ƙauracewa zaman muhawarar shi ma yaudara ce domin ba zai yiwu ba su da ke rike da mulki su ce ba za su halarci zaman taron ba domin an yi haka to ko da an kammala shi an gudanar da zaɓe tamkar an yi baya ba zane ne Ko a wannan Asabar ma dai wanda ya daidai da ranar zagayewar shekaru 57 da kasar ta Algeria ta kwaci 'yancin kanta daga tura mulkin mallakar kasar Faransa. 'Yan kasar ta Algeria sun sake fantsama a karo na ashirin a saman titunan kasar kuma kamar yadda suka saba 'yan sanda sun yi amfani da karfi wajen murkushe zanga-zangar tare da kame tarin jama'a kamar da yadda Khalil Abdulmumin babban magatakaran babban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta Algeria ya tabbatar. Euh, ya ce lalle abin a sha an kama gwamman jama'a a birnin Algeria. A takaice dai gwamnatin sojan nan na ci gaba da nuna rashin mutunci domin ba ta da niyyar shimfiɗa wani tsari na tattaunawa da gaske. A ranar tara ga wannan wata na Yuli ne ma dai wa'adin kwanaki 90 na mulkin rikon ƙwarya da kundin tsarin mulkin ƙasa majalisar ya tanada ke cika sai dai shugaba abdulkader ben sala ya ce zai ci gaba da zama a kan mulki har sai an gudanar da zaben sabon shugaban kasa an gaida gazali abdu tasawa to har yanzu dai a nahiyar tamu ta afirka masu fafutukar kare muhalli sun yi kira da a koma amfani da asuwaki wurin goge baki a maimakon burushin roba da ke taka rawa wajen gurɓata muhalli. Abdulrahim Hassan na dauke da rahoton. Akalla burushin roba sama da biliyan biyu ne ake yasarwa cikin koguna da sauran magudanan ruwa. Masu fafutukar kare muhalli a nahiyar Afirka na ganin irin waɗannan buroshi a matsayin barazana ga makomar muhalli. Desmond Alguona na cewa tuni waɗannan buroshin roba suka fara tasiri wajen barazana ga manoma da ma matsinta ga ƙasashe kamar ghana been a lot of situations where about it because when it ana samun manoma da dama da ke korafin wannan matsala idan ya shiga cikin ƙasa ba ka iya ganin shi idan ka karshe ƙasar noma sai dai ka ci karo da roba matsunta kuma na yawan tattare da tun robobin buroshi a maimakon kifi kuma wasu na iya cin irin waɗannan robobi in the face. These can easily be consumed. Wata ƙwararriya kan muhalli daga ƙasar Kenya, Claire Nasike, na shawartar al'umma wajen komawa domin amfani da tsohuwar al'adar goge haƙora da sassan itatuwa wato koma aswaki. We used to brush our teeth with the tree branches. A da muna goge haƙoranmu da rassan itatuwa. Mutane suna ganin tsohuwar al'ada ce muke fafutukar dawo da ita. Amma an manta wani ne ya gabatar mana amfani da buroshin zamani. Kuma muka ɗauke shi a matsayin wayewa amma ba haka ba ne. Yanzu mutane da yawa na komawa gargajiya. Ma'ana waɗancan tsoffin al'adu na nuna mana yadda za mu rayu da yanayinmu ba wai lalata su ba. Muhallinmu na buƙatar kariya ta yadda al'umma ta gaba za ta yi alfahari da shi. those are the that have been able to safeguard our environment. To koya jama'a suka karbi wannan shawara na dawo da amfani da goge haƙura da rassan itatuwa ko ma aswaki? ga abin da wasu 'yan Afirka mazauna Turai ke cewa. If I live in Ethiopia, I consider that. But I live here in Germany and I don't. Idan da a ce ina zama a Habasha ne zan yi amfani da rassan itatuwa ko asuwaki, amma yanzu ba zan iya ba saboda ina zaune ne a ƙasar Jamus. a habasha abincin da muke amfani da shi na asali ne idan ka yi amfani da asuwaki ko rassan itatuwa ba wata matsala amma a nan ba zai yiwu haka ba saboda yawancin abincin akwai sinadarai da yawa a ciki ba zai yiwu a goge haƙora da asuwaki ba I don't think that I can clean it with the natural things. Wannan ma wata 'yar Afirka ce da ke cewa. It's our tradition. Most of Ethiopians, we have a very white. Al'adar mu ce yawancin 'yan Habasha na da haƙora gangariya kuma farare tastas. Zan so komawa amfani da aswaki ko marasan itatuwa. Saboda Habasha na da nisa da ni sa nake amfani da buroshin zamani. Duk da haka ina da aswaki a gida kuma a cikin aswakin akwai sinadarai da ke taimakon haƙora. Helping the teeth tsawon lokuta da dama ne da jama'a ke amfani da asuwaki yawancin kasashen afirka kamar najeriya da ghana na amfani da itacen nim wajen goge haƙora to sai dai buƙatar amfani da buroshin goge baki ya ƙaru ne a duniya abin da ya sa kenan aka kirkiro da buroshin roba na farko a shekarar 1930 to sai dai a yanzu masana muhalli na cewa wannan buroshin roba na zama barazana ga muhalli da ma halittun cikin ruwa An gaida Abdurrahim Hassan. Shirin sharhunan bayan labarai kuke saurare daga nan sashen Hausa na DW. Ga Muhammad Nasir Awal dauke da sharhin jaridun Jamus akan nahiyar mu ta Afirka. A wannan makon za mu fara sharhi da labarun jaridun na Jamus kan nahiyar mu ta Afirka da jaridar Zudu Deutsche Zeitung da ke cewa kasashen Cote da Ghana. sun kuduri aniyar cewa su da kansu ne za su tallata su kuma tabbatar da farashin koko hakan na zuwa ne a daidai lokacin da hada-hadar kokon da kuma chocolate ke bunƙasa amma a hannu ɗaya ana ci da gumin ƙananan manoman kokon kawai yanzu kasuwar duniya ke samar da farashin na koko amma ba masu nomansa ba ana sa rai a kaka mai zuwa farashin tan ɗaya na kokon zai kai dala dubu biyu da ɗari shida wato ƙarin kashi goma cikin ɗari idan aka kwatanta da farashin sa na yanzu ghana da ke zama ƙasa ta biyu da ta fi noman koko a duniya da ita da makwabciyarta wato cote d'ivoire ke noma kimanin kashi 60 cikin 100 na yawan koko a duniya abinda ke samar da dala miliyan dubu ɗari ɗaya a shekara amma manoman sa a kasashen guda biyu ba sa cin amfanin sa yayin da kasashen ghana da cote d'ivoire suka dukufa kan samun iko da kasuwar koko da suke nomawa ita kuwa kasar angola mai arzikin man fetur wani muhimmin mataki ta ɗauka don kawar da nakiyoyin ƙarƙashin ƙasa da har yanzu suke binne a wasu sassan kasar tun lokacin yakin basasan kasar daga shekarar 1975 zuwa 2002. A labarin da ta buga dangane da batun, jaridar Ditage satun ta ruwaito gwamnatin Angola na cewa ta ware dala miliyan 60 don gudanar da aikin a gandun dajin Mavinga da Lungi Luwana da ke a kudu maso gabashin kasar, wanda kuma ke a jerin dazuka mafi daraja a Afirka da kuma ke kunshe da halittu da koramu da ke karkashin kariya. amma ake da wuyan shiga saboda nakiyoyin karkashin ƙasa da ke binne a ciki za a ɗauki tsawon shekaru biyar ana wannan aiki. Ita kuwa jaridar da ta Spiegel a wannan mako tsokaci ta yi kan attajirai na nahiyar Afirka. Tana mai cewa da yawa daga cikin masu arziki a nahiyar ta Afirka sun tashi ne a cikin talauci. Da yawa daga cikinsu kuma yanzu haka suna taimakon talakawa da sauran mabukata a nahiyar. Jaridar ta rawaito wani nazari da cibiyar Forbes Afirka ta yi da ke cewa afirka na da attajirai a rukunin biloniyas har mutum ashirin mafi arziki a cikin su shine dan najeriya nan aliko dangote wanda lokacin da yake matashi ya kasance mai tallar alawa a kan titi yanzu gidauniyar sa da aka ware wa kuɗi fiye da dala miliyan dubu ɗaya na taimakawa a fannonin ba da ilimi fasaha da ƙananan masana'antu tana kuma ba da taimakon jin kai jaridar ta ce akwai makeken bambanci tsakanin akasarin 'yan afirka da attajiran wannan nahiya sai dai a ƙarshe abokin su guda ne wato gwamnatoci da suka gaza musamman matsalar cin hanci da rashawa da rashin iya gudanar da harkokin mulki. An gaida Muhammad Nasir Awwal yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. DW Himma dai matasa. rahoton namu na musamman wani matashi ne ya bude cibiyar horar da matasa ilimin wasan kwallon kafa a Jos jihar Filato. Matasan kan samu horo don samun kwarewa ta fannin wasan kwallo domin su samu abin dogaro da kai. Tuni wasu daga cikin matasan da suka samu wannan horo sa sun yi nasarar zuwa kasashen turai don buga kwallon kafa. Wakilinmu Abdullahi Mai Dawa Kurwi na dauke da cikakken rahoto. Wannan matashi mai suna Adamu Babawo wanda aka fi sani da suna Babawo Lecturer ya ce tun yana karami yake da sha'awar ganin kwallon kafa ta zame masa hanya ta dogaro a rayuwa don haka ya fuskanci wasan kwallo bayan ya kammala karatu inda yanzu haka yake da lasisin hukumar wasan kwallon kafa ta duniya FIFA domin rika fitar da 'yan wasa zuwa kasashen turai. Dan tun na yaro nake da wannan halin na ga yaro karamin yaro yana kokari a harkan bol nakan ja shi a jiki na gana tallafa mishi da sauransu. Kan irin wannan tafiyan kuma ina bugawa ne ma lokacin ina bugawa kuma ina karatu. So kan irin wannan taimako taimakon sai Allah ya samu wani so in ga cewa yake na zamanto kamar agent in gana ina tallafa ma 'yan wasan ina taimaka ma wanda ba su da shi muna fitar da su kasan waje. yanzu yanzu a iya cewa kafin da matasa nawa zuwa turai inda su ma suka zama masu dogaro da kai ba zai iya sanin iyakacin adadin su gaskiya saboda na fita da su da dama gaskiya ko wasu hanyoyi matasan kan samu shiga wannan cibiya don samun horo mukan sa su under training mu kalle su mu ga suke da shi da muna da coaches da suke suka goyon training suka san irin abubuwan da ake nema can ture so suke ba wa yaran da irin wannan training na lokaci wasu sukan dauki wata biyar wasu shekara ɗaya wasu shekara biyu wasu matasa da na zanta da su waɗanda ke samun horo a wannan cibiya sun bayyana kudirin su na samun shiga manya-manyan kulob-kulob na kwallon kafa da ke ƙasashen turai da zara sun kammala samun zuwa don kuwa ko da matasa da ke da karancin ilimin zamani sukan samu shiga wannan cibiya a cewar shehu mario wani da ke koyar da matasa wasan kwallo a wannan cibiya kamar yanzu yaran da muke suke wajenmu muna training nasu muna kokarin mu dinga gaya musu important in ka zama dan kwallo ka yi nisa a cikin wannan harka na kwallo sabida za ka taimaki iyayenka za ka taimaki yan uwanka za ka taimaki society kama sai ka zama mutum mai amfani a ciki wani irin gudumawa kake gani shi babawan ya baiwa matasa ta fannin kwallo a kowanda suna nan lasin ejentin ne suna da shi amma yawanci abubuwan da suke za ga yana da wahala ma process din da za su kai yaran masana wasan kwallon kafa a najeriya irin su alhaji kwairanga na gani babbar dama ce ta samu ga matasan najeriya musamman wajen ba da fuskanta ga wasan kwallon kafa domin ta zame musu hanya ta dogaro a rayuwa akwai yaran gombe da ya fitar da su wanda yanzu haka ma suna kasar wajen suna bol albarkacin hakan yakan sa yaran yanzu haka suna kokari wasu daga kalaren sun bar kalaren suna bol din saboda bol ya zama kasuwanci yanzu kuma bol ba zai haɗu da shaye-shaye ba bol ba zai haɗu da sare-sare ba so dole in kana bol din coach zai ma bayani a'a ba za ka yi kaza ba ko kuma kullum kuna tare da coachin yana sa ka kan hanya to zai wahala kaga kana shaye-shaye ko kuma kana sare sare. masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na gani ya kamata hukumomi a kasar su nazarin hanyoyi da za a rika sanya matasa domin neman abin kansu kamar yadda Adamu Babawo ya yi don taimakawa matasa maimakon yadda wasu matasan kan zamanto matsala ga al'umma sakamakon rashin aikin yi. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya. To da wannan rahoto namu na musamman muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin Gazali Abda Tasawa nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW. Masu sauraron mu ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci kenan, amma za ku sake sauraron mu zuwa can anjima da misalin karfe biyu na rana. Agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe ɗaya. Agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da Senegal. akan mita goma sha shida, kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari takwas, da mita ashirin da biyar, kilohertz dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da tamanin. da kuma kan mita 31 kilohertz 9830 kafin wannan lokaci muke fatan za a yi ni lafiya.